الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمام مسلمين هنا رسول الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya dafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah ba tare da mun yawaita magana a kimara ba muna jaddada maganan kashe wayan nan suna jaddada maganan kashe wayan nan sawa'un karatu ake yi ko ba karatu ba matukan mutum zai shigo masallaci bai kamata ya damu wani ba wani yana lazimi wani yana zikirinsa wani yana gana da Allah wani yana karatun Qur'ani wani yana nafila mutum asali in zai shigo nan kawai ya aje wayan shi a mota kawai ko kuma in ya san in ya zo nan zai shiga har bayan isha to ya aje wayan kawai a gida ya bawa Allah full lokacinsa kawai in ya shigo masallaci kai baka damu wasu ba kuma kai ma baka damu kanka ba don ma harkan wayan nan yana so ya da mana karfi da yaji ba za mu taba yadda da shi ba don Allah don Allah ba za a shigo nan a ji wani waka na eh, na fina-finai yana tashi a matsayin ringin abun nan ton ba ko kuma a ji wani music ko kuma a ji wani abin nan din in ya to akwai lalura sai an ansa kira a sashi a vibration kawai yana kadawa aljunka he kai sulale kawai ka fita ba ma wanda ya sani da fatan Allah ubangi ya sa mu dace alhamdulillahi Allah ubangiji ya kawo mu yau a laraba muna 28 daidai yau ga watan rajab na shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da 26 ga watan hudu na shekara ta 2017 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun minat tarih wani yanki na tarihi da malami ya ɗebo daga cikin tarihin musulunci shine yankin kuwa shine daga mutuwan manzon Allah sallallahu wasallam zuwa kashe sayyidina Hussein saboda abubuwan da suka faru a ciki a wannan tsakani. an wallafa littattafai na ƙararai matuƙa matuka matuƙa na sukan sahabai da kuma sanya kyamansu a zukatan mutane da kuma rashin ganinsu da mutunci da kwarjini da daraja da haiba dama abin da makiya musulunci suke targetin kenan to gaskiya sun ba da wato muhimmanci akan wannan ɗan abun da ya faru a tsakanin sun jagwalgwala tarihin sun dagula shi sun kazantar da shi sun shigo da abinda da ba shi ba to shi yasa wannan malamin mai albarka a sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis ya wallafa wannan littafin domin tace abin da ke gaskiya da riko da shi da zubar da abinda ba gaskiya ba da fatan Allah ubangi ya saka masa da alkhairi a makon da ya wuce mun ce babu shakka yaƙi ya gudana tsakanin sayyidina aliyu radiyallahu an da kuma mu'awiyatu ibnu Sufiya abi sufyan radiyallahu an an samu rashin jituwa tsakanin su an yaƙi kuma kowa ya yi yaƙin ne bisa ishtihadinsa iya ƙoƙarinsa sayyidina ali yana ganin tunda shine khalifa yanzu ya kamata ya canja cabinet din shi duk gwamnonin da da aka nada shugabanni waɗansu jihohi ya sauke su ya nada nasa kun san kuma duk gwamnati tana haka wanda kuma ya basu ya basu wanda ga zai tafiya da su ya yi tafiya da su to shi yana ganin muawiya ya sauka shi kuma muawiya yana ce an kashe sayyidina usman dan uwansa ne dan baffansa ne shi ba zai miƙa mulki ba bi ma'ana fawa na a matsayin shi na gwamnan sham sai an zartarwa wanda suka kashe sayyidina usman gaba ɗaya an zakulo su an kashe su an nafsu bin nafsu kenan shi kuma sayyidina ali yana ganin a'a yanzu dai tunda an kashe shugaban ƙasa khalifa ƙasa duka tana tana menene ba stability ya kamata a samu natsuwa a samu kwanciyar hankali gwamnati ta kafu ya yi canje-canjen da zai yi duka komai idan ya tafi sambai sai a dawo a zakulo waɗannan mutane shi yana ganin ba sai ba yanzu ne ya dace yi aikin zakulo su shi kuma muawiya na gani yanzu ne shi ya sa da sayidina ali ya sauke dukkan waɗanda da aka naɗa gwamnoni lokacin sayidina Usman ya tura Muawiya wasiƙa ya sauka shi ma yake ba zai sauka ba tunda akwai fawa a hannun shi yana da sojoji shi yanzu yana ganin in ya sauka ba a rama abinda aka yi wa sayidina usman ba kaman ba ranar da za a yi shi kenan ba fawa a hannun shi ba fawa a hannun shi wannan shine misunderstanding to saboda haka shi musulmi idan ya ishtihadi tsakanin shi da Allah babu son zuciya idan ya dace yana da lada biyu idan kuma ya yi ishtihadi ya yi making effort akan wani abu tsakanin shi da Allah sai yana ganin nan ne maslaha take sai aka zo aka samu feluwa to bi ma'ana yana da lada daya Allah zai ba shi lada daya saboda haka sahaban nan sayyidina Ali da Muawiya kowa ijtihadi yayi wanda ya daidan Allah ya ba lada biyu wanda ya kuskure Allah ba shi lada ɗaya dukkan su kuma sahabai ne tsakanin mu da su dai Allah ubangiji yarda da su wannan yanda zamu mu'amalance su kenan aqidan ahlus sunna ta biyu an hana mutum yayi ta tone tone me ya faru tsakanin su waye ya kaza ai wani ne ya da kaza a'a fada ne da Allah ya kare hannunka baka tsoma hannunka ba a cikin fadan ya kamata kuma kar ka tsoma menene harcinka a ciki kawai ina fata an gane ko saboda haka aqida ahlus sunna an yadda an samu ya mutsi da rashin jituwa a tsakanin su an yi fada kuma Ah, abu na biyu dole ka yadda da su duka a matsayinsu na sahabai abu na uku ka yadda Allah ya gafarta musu abu na hudu ba a tone-tone game da abin da ya faru tsakaninsu to malamai game da hana tone tone mun ji abin da ibnu hajar ya faɗa ko mun ji kuma abin da tsabari ya faɗa sannan za mu ji abin da kuma ibnu taimiyya ya faɗa ita ce gabar da za mu tashi qala ibnu taymiyyah rahimahullah ibnu taymiyyah shaykhul islam abdussalam ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace in qala qa'ilun idan wani ya zo ya faɗa ma ko ya tambaye ka ko yana hira ya ce ai inna aliyan bada'ahum bil qital ai sayyidina ali ne ya fara tasowa ya yaki muawiya to ƙila lahu sai a bashi amsa kamar haka wahum awwalan imtana'u an ta'atihi ai da farko su mu'awiyan ne suka ƙi su masa da'a da biyayya ko a matsayi shi na shine amirul mu'minina khalifa ya kamata in ana jiwa wa shugaba da'a ana masa biyayya in matukan shugaban ne in yace sauka ka sauka in yace bari ka bari idan waɗannan da suka kashe sayidina usman waye yake da fawa Allah ya ɗora masa nauyin zakulo su waye shugaba in shugaba ya zartar musu da hukuncin kisa yanda Allah ya faɗa alhamdulillahi in bai zartar musu ba wannan kuma shi zai je ya bada uzurin shi a gaban Allah in Allah ya karba shi kenan in ba wabbalanta na Allah ya fi shi sani to kai da kake gefe ba naka bane ka ce don shugaba bai yi kaza ba za mu yaƙe shi saboda haka wahum awwalan imtana'u an ta'atihi wa mubaya'atihi wa ja'alu zaliman musharikan fi dami Uthman wa qabilu alayhi shahadata az-zur قلت أشيع inda أهل الشام Anna علي radiyallahu anhu عنه رضي بقتل عثمان domin su mutanen siriya can can abin da aka yada musu suka yi wa sayyidina ali da'a da mubaya'a suka suna ganin shi shi azzalimi ne kamar ya ba da gudunma wajen kashe sayyidina usman don shi ya dane Tun san jita-jita rumus sama abin da suke daban amma kasa-kasa can talakawa can ƙauyuka da suke zugugutawa daban ku duba distance tsakanin sham da madina abinda ya je musu ai kashe sayidina usman da aka yi su sayidina ali sun ki su ba wa sayidina usman kariya kuma kun san sayidina usman ne ya hana ko ba haka ba ya aka aka kashe sayidina usman duk yawan zabai a nan madina menene babu wanda suka fito suka yi fada da su ko da ta'an kaga su abinda zai je musu kauyuka kenan wanda ya san reality kuma sayyidina usman ya ce in kun tabbata ko masu mun biyayya da da'a da ladabi ne kowa kar ya zare me takobinsa duk mun karanta wannan sai suka sanya sayyidina ali zaliman cikin azzaliman da suka musharikan wanda suka yi participating bima suka bada da gudunmawa fi dami usman wajen zubar da jinin sayyidina usman wa qabilu alaihi shahadata zur suka karbi shaidan zur yawanci mutane haka suke yanzu in kana zaune a gefe sai ka ji an ce maka hai ka ji kawai wani daga kasa ce ai yau a vila yau a asoro ai wallahi tsakanin wane da wane yana nan fa ya ce maka yau a wila tsakanin wani da wani tsakanin mataimaki da kaza ai tsakanin kaza yau kaza yana nan kuma yau zai gaya maka kuma wai ɗazu to shi abin da zai yarda da shi ya gamsu da shi ke amma in reality bai san abin da ya faru to su mutanen ƙauyuka siriya su sham abin da aka kawo musu can suka karɓa suka hau kai kenan shi ga abin da ya faru a can headquarter Madina ai an hada baki ne aka kai ta ya za a yi duk girman madina a zagaye sayyidina usman har kwana arba'in a kashe shi ba wanda ya abin nan to kaga irin wannan din ba mai cewa ai shi ya hana din wa ya zo kusa har ya har ya ji sayyidina usman ne ya ce kar a kashe din in ba wanda suke dab da shi din ba qultu to idan wani ya zo maka irin wannan ya soki sayyidina ali yace kuma ga laifinsa qultu sai unce ku shi'a inda ahali sham ko sai mu ce an yi ta yayyadawa an yi ta watsawa a mutanen Siriya. cewa anna aliyan radiya bi qatl Usman warajat hadhihi al-isha'a wannan jita-jitar ta bazama inda ahli sham zuwa ga mutanen Siriya. abubuwa hudu ne suka sa su mutanen can wajen mutanen mu'awiyar suka yadda cewa e lalle da hannun sayidina ali wajen kashe sayidina Usman. dalilan da suka karfafa suka yadda da wannan shi abubuwa su ne wannan ai adamu Katli, Katalati, Usman, to ba ga saidina Ali ya ki a zakulo su a kashe su ba ba ya ki ba da ba hannun shi me yasa ba za a bi su a zakulo su ba kun san irin wannan shi ya a can kaga in mutum ya ji wannan zai ga biri ya yi kama da mutum an zo an ka zargi cewa da hannun sayidina ali aka kashe usman kuma an kawar da shi ne don shi ya ɗare ya ɗan kan mulki kujerar mulki abinda aka faɗa kenan sannan an zo an yi haɗu a zakulo su a kashe sai ci a'a to da Allah mai jahili zai ce ce gaskiya ne inda gaske ne kana da fawa kana da sojoji kana da abun nan ka tura duk inda suke a kasar nan a zakulo su za a kashe su to me yasa yace a'a sannan na biyu abin abinda yasa su can wannan jita-jitan ta karbu ma'arakatul jamal nana Aisha kun tuna ko ta je maka daga can makkan Zubairu ya je ya same ta Talha ya je ya same ta suka zauna suka tattauna daga makkan suka fita suka ba su mayi madina ba suka tafi can akan sun je su rama su su yaƙi su su zaƙulo wanda suka kashe sayidina Usman su kashe su sayidina Ali ya ce bai yadda ba tunda ba da izinin shi bane tunda dole a yi da izinin shugaba shine commander in abun nan charge ne zai bada umurni shugaban kasa amirul mu'mini shi zai ce gashi ta ya za a yi waɗansu su je su shirya har su ɗebi runduna da mabiya su shiga state ɗin wani su je su ce wai ai sun zo yaƙi shi kuma gwamnan wannan state ɗin bai ga takarda daga shugaban kasa ba bai ga izini ba bai ga komai ba shi ma ya fita ya hana su don Allah wannan ba zai ƙara masu waɗannan irin mutane cewa lalle wannan abu fa da gaske ne ko ba haka ba su kuma nan kowa ya sani da suka fita su zubairu da talha suka da na aisha suka ɗauki matsaya akan cewa gaskiya kar su mutu fa Allah ya tambaye su haƙƙin sayyidina usman domin suna ganin kamar sun takaita ba su ba da ba su kare sayyidina usman yadda ya kama su kawai su sun fita za su je su zakulo su ku zakulo su ba da izinin shugaba ba yanzu kawai sai a ga waɗansu mutane 'yan banga an haɗu an haɗu an shigo kaduna kawai wai an je za a kashe waɗansu a rigasa ko a tudun wadan gwamna na nan kwamishina na 'yan sanda yana nan shugaba ss na nan bai san da wannan ba wannan bai san da ba sannan babu wata takarda daga daga federal daga can abin nan haka kawai sai gwamna yadda shi yasa ya fita ya tare su me ya kawo ku mun zo ne mu mu zaƙulo wanda suka kashe sayyidina Usman kasu ah da izinin amirul mu'minina a'a ina takarda daga gare shi a'a ni a matsayina na gwamna aisha shi zai fara cewa na turo waɗansu ko ba haka ba babu su ma suka kiyarta kaga wannan abu na biyu ya sa mutane ƙauyawa da suke nesa sun ƙara gamsuwa cewa sayyidina ali yana da yana da hannu sannan sayyidina ali ya fito da kansa ya yaƙe su kun san mabawa ya fada musu bane sai da aka yi sulhu su criminals din ne suka wannan suka harbi wannan wannan suka harbi wannan abu na uku tarkul madinati wasakanu bil kufati wal kufatu hiya ma'aqalu qatlati usman shi sayyidina ali da ya fito da rundunansa gaba daya akan yazo ya ji ana yakin jamal sannan kuma sayyidina usman muawiya ya ki sauka da yazo zai sauke shi din ko ya sauka ko a yake shi sai yazo yayi kamfin a kufa din kuma kufan ita ce inda 'yan tawayen suka fita suka je suka kashe sayyidina kun san da su kufa da su basara ne to why why zai zaɓi garin 'yan tawayen nan ne zai yi kamfin da zai yaki su muawiya kun ga wannan shi ma sai ya kawo tuhuma abu na hudu an na fi jaishi aliyin man huwa muttahamun bi katli Usman, a cikin rundunar su sayidina Ali din akwai waɗanda ake tuhuma cikin makasan sayidina Usman din suna cikin rundunar sayidina Ali kun san mutum dubu shida ba za a iya tantance su ba ba za a iya tantance su ba ba za iya ba ina fata an gane yanzu misali idan akwai mugayen mutane za ka ga wani ya gudu ya in ana ɗaukar soja sai ya yi sauri ya shiga sojan shi ma don a ce shi ne ya rika barna ana ce da sunan sojan sojan ne suka mana haka wal kuma ba ba su ba san irin waɗannan kwarkwasan suna cikin su ba to haka suka yi munafikan sai suka shiga rundunar sayyidina ali wadanda suka shiga na muawiya din to don ni na san shi can sama ba a san shi ba waɗansu ba su san shi ba kawai haka ce shikenan na fata an gane ku. to waɗannan abubuwa dai su suka sa mutane kauyawa da wadda suke nesa da mabiya muawiya da supporters din muawiya suka natsu suka gamsu cewa lallai sayyidina ali da aka ce yana da hannu wajen kashe sayyidina Usman, haka ne bisa waɗannan dalilan li hadhihi arbaa waɗannan abubuwa guda hudu dai sune waqa ash-shakku fi ahli sham sune abubuwan da suka sanya shakka ga mutanen Syria musamman ma indal jahalati minhum musamman ma wajen jahilai wanda ba su za abubuwa yadda suke tafiya ba wanda ya jahilci abu jahilin abu can shine za ka jana ta yanke hukunci kawai ta yanka hukunci kawai to waɗannan abubuwa guda hudu su suka sanya shakka da rashin yadda a cikin zukatan mutanen sha, musamman ma jahilai na cewa annali aliyin yadda fi katli usman tabbas su sun gamsu kawai sayyidina ali yana da hannu wajen kashe sayyidina usman walaysa li aliyin yadun bal kana yal'anu qatlata usman kuma mun san lalle sayyidina ali din nan bai da hannu ya kasance mana la'antan wanda suka kashe sayyidina usman fa in qila idan mai jayayya yace hadha wahdahu lam yubih lahu qitalahum wannan shi kadai bai halatta masa iyakansu ba fa in qila hadha wahdahu lam yubih lahu qitaluhum qila innahu kana yajuzu lahum an yuqatilu aliyan likawnihi ajizan an qatli qatlati uthman bal law kana qadir ala qatli qatlati uthmana wa tarakahu imma muta'awwil aw mudhniban lam yakun zalika mujiban li tafriqil jama'ati wal imtina'i an bai'atihi idan misali magoya sayidina muawiya suka ce fa in idan aka ce hadha wahdahu wannan hujja ita kadai lam yubih lahu wato bata halatta masa yaƙansu ba ƙila sai a ce wato hujjan cewa ai abin hujjan cewa sayidina sayidina uh, aliyu radiyallahu anhu don bai kashe su ba don yaƙe yaƙin jafar don ya yi kamfin a kufa wannan shi kadai ba zai halatta musu su yaƙi sayidina ali ba kila innahu kana yajuzu lahum an yuqatilu aliyan sai a ce eh ya halatta su yaƙi sayyidina ali likaunihi ajizan domin ya gaza wato yaƙan waɗanda suka kashe sayyidina usman ballau kana qadiran da yana da ikon yaƙan su kashe waɗanda suka kashe sayyidina usman wata rakahu kuma ya basu imma ta'awilan ko don yana da wata fassara aw musliman ko yana ganin don yana da wani laifi lam yakun zalika mujiban li tafriqil jama'ati duk wannan da bai dace a raba kan al'umma musulmi don wannan ba sannan wal imtina'i da hanwa an bai'atihi dai masa mubaya'a bal kana mubaya'atu ala kulli halin aslahu fi din wato let azum mamu je din sayyidina alim mamu mu dauka yaki yakan ne kuma ya ji yaƙansu ne mu ɗauka haka ɗin ne saboda wani dalili da hujja da yake da shi aka ce to ku mabiya mu'awiya don wannan aida bai dace a ce don wannan ku ki masa baya ba ya ce a sauka ku ce ba za ku sauka ba don wannan bai dace a ce ku haɗo runduna ku ce ku zo a yi ta kashe-kashe ba da duk wannan bai kai matsayin maslahan haɗin kan musulmi ba ko ba haka ba haɗin kan musulmi shine maslaha shine a gaba shine maslaha shine a gaba a takaice waɗannan idan sun ce kaza ya eh, mutum irin amsan da zai ba su kenan mu ɗauka masa yadina alim bai kashe su ba to wannan ba zai zama to hujja na ake masa a da da'a da ladabi a matsayin shi na amirul mu'min tunda duk jihohi duk kasa sun zaɓe shi amirul mu'min bai kamata jiha ɗaya ta ce ita ta yi tawaye ba sannan kuma in bai zartar din nan ba gobe kiyama ba kai Allah zai tambaya ba shugaban da Allah ya bashi fawa a wannan lokacin shine Allah zai tambaya man mina sahabati shahida tilka maarik waɗanne ne cikin sahaban manzo Allah sallallahu da suka halarci waɗannan yaƙe-yaƙen na Jamal da Sufin din nan as-sahabatu alladhina shahidu al-jamala aw sufinahum sahaban da suka yi wato participating suka halarci wannan yaƙi guda biyu din nan wanda aka fara yi da nana Aisha bangaren nana Aisha da Talha da Zubairu ko kun tuna ko wanda su sun zo su yaƙi ne kai ba da izinin Amirul Mu'minin kuma aka ki mun san ma ba su suka afka juna ba har an yi sulhu ko ba haka ba munafikan da suke cikin wanda suke tsoro kar a kashe su su suka cinna wuta shi ma Soffin din ma haka cikin sahaban da suka halarci waɗannan yaƙuƙuƙan guda biyu na farko akwai sayidina ali din akwai zubair akwai talha akwai nana aisha radiyallahu anhu akwai ibnu zubair akwai alhassan ɗan sayidina ali akwai alhusain akwai ammar akwai ibnu abbas akwai muawiya akwai amru ibn akwai qais ibn sa'd akwai alqaqa ibnu amrin akwai jarir ibnu abdullah akwai khuzaimatu ibnu thabit abu qatada abul haytham ibnu tahiyyan akwai sahal ibnu sa'ad jabir ibnu abdullah abdullah ibnu ja'far عدي بن حاتم الأشعث بن قيس جارية بن قدامة فضالة بن عبيد سي النعمان ابن بشير wannan su suka halarci yawanci za ku ga akwai al'asharatul mubashari na biljanna ciki wanda kuma wallazina tana'u wa lam yushariku wanda suka ce su ba za su shiga ba ba za su shiga ba ba za su tsoma hannunsu ba su ne sa'ad ibn abi waqqas sa'id ibn zaid bnu ibn umar muhammad ibn maslamata usama ibn zaid abu zaid ibn thabit imran ibn husayn anas ibn malik abu bakr al-thaqafi al-ahnaf ibn qais abu ayyub al-ansari abu musa al-ash'ari abu mas'ud al-ansari الوليد بن عقبة سعيد بن العاص عبد الله بن عامر عبد الله بن عمرو بن عاص أبو برزة الأسلمي uhban ibn safi saifi salamatu ibn al-aqwa kai bal jullu sahaba majoritin sahabai mafi yawan sahabai ba su je ba radiyallahu anhum wa ardahum Allah yarda da su da aka zo yakin tsakanin sayyidina ali din da muawiya akan mu'awiya ka sauka na sauke ka na naɗa wani ya ce ni ba zan sauka ba sai an zakulo maka san sayidina usman a kashe su sayidina ali a'a ba yanzu za a kashe su ba na yadda za a kashe su amma ba yanzu ba amma dole ka sauka tun da ni ne amir to wannan ya jawo runduna akan sai ya sauka by force wannan kuwa shi ko ya ce ga sharaɗinsa zan sauka amma sai an na tabbatar an kashe to da aka zo ba wai an fara kaurewa da faɗan bane no sai da aka yi zaman sulhu mu'awiya ina son ka fahimce ni ni ma sayyidina ali mu ina son ka fahimce ni ka fahimci manufata ka fahimci manufarka ni mu'awiya ba wai ban yadda da khalifancinka bane na yadda da khalifancinka da shugabancinka da komai ɗinka bani da ja ja na kawai ba zan sauka ba ne sai na tabbatar an hukunta waɗancan kawai in shi yana gani tun yana da fawa kuma ana masa biyayya yana da sojoji kusan dubu nawa yana gani wannan opportunity ne yana sauka bai da wannan fawa sai wato waɗannan sun kukuta kenan sun cancanta kuma a ɗinsu abinda shi mu'awiya yake gani kenan to sai min alkai mu'awiya ka fahimce ni ni da kai dukkan mu ba wai muna saɓani ba ne akan ba za a kashe su ba ni kuma abinda na hango taɓa su yanzu rikita rikita ƙasa ne tunda ƙasan ma ba ta samu stability sai an natsu a zakulo su a hankali kawai shi ne aka ce wantahad ma'arakatu sofin isatu tahkim yadda aka yi hukunci aka yi settling kenan In ta had ma'arakatu sofin bi tahkim yakin sofin dai ya kare ne bisa an kawo masu hankali su zauna su tattauna su yanke hukunci me ya dace ai tawaqqafu anil qital sun bar yaƙi tsakanin junansu ne kun san can munafukan da suka ƙara cilla yaƙi to shine an gama ne ta hanyar rufi'atil masahifu alar rima inda aka ce an sanya ƙur'ani a mashi haka aka ɗaga ƙur'anai masu shiga tsakanin suka ɗaga ƙur'anai tsakanin both sides ɗin wa rabiya aliyun bittakim wato nuna cewa a tsagaita wuta a bar ƙur'ani ya yi hukunci a koma ma ƙur'ani wa rabiya aliyun bittakin sayidina ali ya yadda cewa e a zauna din wa raja ilal kufati ya koma kufa inda ya yi kamfin ya yi zango wa raja mu'awiyatu ila sham shi ma mu'awiyar ya koma sham Siriya. ala an yakuna tahkimu fi ramadan aka aje lokacin da za a zo a yi hukunci din a watan ramadan wa arsala aliyun ta bangaren sayyidina ali sai ya zabo abu musa al-ash'ari yace ya je on his behalf a madadin shi shi kuma wa arsala muawiyatu amr ibn al-as amru dan as su zauna su tattauna abinda su suka zartar shi za a yi wa qissatu tahkimil mashhura kissan nan na wannan hukuncin da tafi shahara a littattafan tarihi ko a bakunan mutane hiya ita ce anna amra ibn al-as shi amru ɗan as ya yi wato yayi ittifaki yayi yarjejeniya ma'a abi musa ashari tare da abu musal ashari da suka zauna suka tattauna suka duba abin sai suka ga ala azli aliyin wa mu'awiya cewa a sauke sayidina ali ma gaba ɗaya da mu'awiya a fayin da kissan tafi shahara kenan muna so mu tabbatar ita da gaske ne ko kuma ba da gaske ne domin an ce muku akwai kisoshi na karya akwai na na gaskiya wai da suka zauna din abin da ya fi shahara sai aka zauna kawai cewa da aliyu din a matsayin shi na khalifa da mu'awiya a matsayin shi na gwamna duka a cire su din fasa'ida abu musa al-ash'ari al-mimbar wai sai abu musa al-ash'ari ya hau mimbari wa kala sai ce abu musa al na bangaren waye kenan sayyidina ali da ya hau mimbari dama mimbari ake hawa na juma'a kira mutane taro shine hall din su masallaci komai wa kala sai ce ana anzi'u aliyan min al-khilafati kama anzi'u khatami hadha thumma naza'a khatamahu yace ni din nan da kuke gani yau na tube sayyidina ali daga mukaminsa na khalifa kamar yadda nike me kamar yadda na zare zobe na wannan sai ya rike shi yau na tuɓe sayyidina ali a matsayin shi na khalifa kamar yadda na tuɓe zoben nan da yake yatsa wa kama amru bunul as shi amru as shine na bangaren waye shi ma mai aka yi ta ɓangaren shi a yanda muka nuna shi ma zai tube zai tube mu'awiya ko ba haka ba duka su bari tunda shi sayidina ali ya zo ta ɓangaren shi shi wa abu musal ashari na ɓangaren sayidina ali dama sun yarjejeniya da shi da amurgun duk a sauke su ko to shi na ɓangaren sayidina ali abu musal ashari ya zo ya sanarwa mutane akan mimbari ce ya cire ya tuɓewa ne kamar yadda ya zare zoben nan daga yatsansa shi kuma na ɓangaren mu'awiya me ya dace ya yi shi ma very good shi ma ya yi haka to wa kama amru ibn al-as shi amru ibn al-as da ya tashi wa kala yace wa ana anzi'u aliyan kazalika kama na za'ahu abu musa yace ni ma na zare sayyidina ali daga mulkin nasa mukamin sa na tube shi na a'a maimakon ya ce mu'awiyar sai ya kara maimakon inda fitina inda suke so su nuna abin nan instead wannan representative din aliyu ya ce ya cire ali maimakon shi ma representative na a mu'awiyar ce ya zare sai ya kara maimaita abinda wannan ya faɗa ya ce nima ina tabbatar muku na zare sayidina ali kamar yadda. na zare zobe na wannan na mai da mu'awiya na dora mu'awiya kamar yadda na mai da zobe na wannan haka da aka yi yarjejeniyan to ka gani yadda kissan da ta fi shahara wai kenan da ake ruwaitowa ina fata an gane ko sai ya ce wa kama amru bin al-as ya ce wa kala wa ana anzibu aliyan ni ma na tube aliyu din kazalika kamar yanda abu musa al-ash'ari ya cire shi kama na za'ahu abu musa wa kama an zi'u khatami ni ma kamar yadda na tuɗe zobe na wannan amma wa usabbitu muawiya ni kuma na tabbatar da muawiya a madadin shi shine khalifa kamar yanda na mai da zobe nan na tabbatar da shi fa kasura sai hayaniya ya tashi anan wa kharaja abu musa ghadiban abu musa sai ya fita a fusashe wa raja ila makka ya koma makka wa lam yazab ila ali wai bai koma magun sayyidina ali din ma kufa ya faɗa masa ga abin da ya faru ba wa raja amru bin al-as ila sham amru ibn al-as kuma ya koma sham shi kuma ya koma wajen muawiya shi kuma ne ya koma wajen sayyidina ali ya faɗa masa feedback sai wai ya tafi makka to malam ya ce hadihil kissa wannan kissan da kuka jita a wannan version din haka ta fi shahara a cikin littattafai to ya ce muzawwaratu fake fake ta zurne makzubatun karya ce wannan kissa karya ce batalaha abu mikhnaf alladhi zakarnahu akthar min marra bataluha Eh, jarimin wannan kisa wannan kisar ta ƙarya shine abu miknaf din nan dan shi'an nan da muka ce mai ruwaito abin nan na ƙarya ina fata an gane ko to ita wannan din yanzu idan muka duba ta da gaskiya tsakani da Allah wa ya ci amanan sayidina ali a'a amru ne domin domin suna so su nuna mu'awiya azzalimi ne mutanen mu'awiya sun zalunci ali kullum fa su yan shi'a ana so a nuna an zalunci sayidina ali ne su waɗannan sun eh, zalunci sayidina ali ba suna la'antar mu'awiya ba ai suna la'antar mu'awiya dan shi'a to wannan sun yi creating wannan kissar ne domin a nuna maka karara dama faɗan mu'awiya ɗin don bai son alin ne mukaminsa yake so mukaminsa yake so ba sun ce sayidina umar a abubakar ya kwace wa sayidina ali bane ko ba haka bane akidan shi'a sun ce dama the next person bayan mutuwan manzon Allah kawai wanda ya dace zaman to khalifan da babu wani bai da shi shine waye sayidina ali very good sai sayidina ah, abubakar ya zo ya nuna masa fin karfi ya kwace da ya hau ya ɗana ya ɗana ya ƙara danna sayidina ali ya ba wa umar ima umar da ya ɗana ɗana ya zo ya ƙara danna sayidina ali ya mika usman a nuna maka yanda suka zalunci sayidina ali suka mai kwace to duk da cewa yanzu ya ɗan samu shi ma mu'awiya ya ƙullo yana so ya maimaita irin abinda abubakar da umar da usman shi ma suka danne shi to yace jarimi shirya wannan kissar ta ƙaryar shine abu mikhnaf din nan dai can da ya bayyana mana shi yace zakarnahu mun ambace shi aktara min marra a wurare daban-daban yace tsakani da Allah alqissatu sahiha ingantacciyar kissa ta gaskiya yanda abun ta kaya ya kaya shine kamara waha ahalul haqqi kaman mutane ma'abota gaskiya suka ruwaito ta ga yanda take wancan din shine a mu makarantunmu makarantun makarantunmu abinda ake koyarwa a yawanci abin eh, manhaja wannan eh, curriculum na tarihin musulunci irin waɗannan wurin duk in ka zo tarihin musulunci hatta inda ake karatu a boko za ka samu ɗan wannan wurin fitinan aka ɗebo kawai aka sanya ma yara su haddace gurɓataccen kissa ake cusa ma yara sai a taso kai latallahi mu'awiyar na mugu ne wallahi tallahi wani mugu ne kaga idan aka cusa musu irin wannan yaro sai ya fito a kan wannan shine azalimi wannan shine mai gaskiya wannan shine marar gaskiya wannan shine mai to idan har ya zama to an dasa musu wannan ga sahabai mutum ya tashi yana ganin kyashi wani sahabi yana jin wani haushin sahabi yana da an ambaci wannan sahabi ce ko oh, oh, ho me wani radiyallahu anhu me wani radiyallahu anhu haka zaka ji Allah ubangiji ya rufa mana asiri yace ga yanda asalin kissan ta fi sabilillahi take hiya anna amr ibn al-as amr ibn al-as iltaka ya gamu da abi musa al-ash'ari sun haɗu da juna ne faƙala ma nara fi hadha al-amr wani da Allah me ra'ayinka me ya dace ya ya dace mu kullo ma wannan al'amarin ne ga sayyidina ali ya kullo da runduna yace wannan ya sauka shi kuma yace ba zai sauka ba sai an kashe waɗancan shi kuma yace ba zai kashe shi yanzu ba suka zauna suka tattauna ya kaga wani ya dace a kullo ma wannan al'amarin ne ƙala abu musa sai abu musa al'ashari ya ce ara ni ra'ayina abinda nake gani annahu minan nafarin ladina tuwufiya rasulullah sallallahu huwa radin anhum shi abu musa al'ashari yana daga cikin sahaban da manzon Allah ya mutu yana mai yadda da su ina fata an gane ko ah, فقال عمرو بن العاص فأين تجعلني أنا ومعاوية shi abu musa al'ashari ya ce سيدنا علي ali din nan ka yana daga cikin wanda fa manzo Allah ya mutu yana mai yadda da su yana mai yadda da su sai shi amru bin al-as ya ce ah to ni da muawiya ni amru dan bin al-as da muawiya mu kuma aina za ka samu tunda ka ce sayyidina ali yana cikin wanda fa manzon Allah ya mutu yana mai yadda da su to ni <laughs> amru bin al-as da muawiya ni aina ina zaka sanya mu kenan wato muna cikin wanda manzon Allah ya mutu baya yadda da mu kenan kana abu musa sai abu musa ce a in yasta'in bikuma fa fikumul mauna idan har sayidina ali ya nemi taimakon to babu shakka fa za ku iya taimaka masa a hana wannan abu sayyidina muawiya in ya sauka fa ya taimaka ni duk wannan fitinan kafin ta auku in ya sauka fa babu ita ya bi umurnin sayidina ali sauka din na saukawa ne ya zura masa ido ku kuma ku bashi shawara ya sauka din to idan aka nemi wannan fa za ku iya wa in yastaghni ankuma fa talama astaghna amrullahi ankuma yace idan har ya wadata da ku yace fa ba zai ba zai da ku din ba kun ki to babu shakka komai tsawon lokaci fa istaghna an ankuma al'amarin Allah ma fa zai Allah zai cire hannun shi al'amari domin wannan shine amir ثم انتهى الامر ala هذا suka kare dai a haka faraja a ibn al-as ila muawiya amru dan as ya koma wajen muawiya bi hadha khabar da irin wannan labarin da wannan ya furta wa raja abu musa al-ash'ari ila aliyin bihi shi ma ya koma abu musa al-ash'ari ya koma wajen sayyidina ali da wannan bayani والرواية riwaya ta farkon can babu رواية wato شان ce شك واتو umurin ta fuskoki guda uku awwalan as-sanadu da'ifun sanadin can din mazajin da suka ruwaito wancan kissa ta farko tana da rauni saboda a cikin wanda suka ruwaito kissa akwai Abu mihnaf al-Kazzab dinnan. dan Shi'a ba Shi'a din na biyu khalifatul muslimina la ya'ziluhu Abu Musa al-Ash'ari wala ghayruhu yanzu ni ordinary person kawai in je ce na tube shugaban kasa eh don shugaban kasa ya tura ministansa ko ya tura wani daga cikin kabinet ɗin shi ce je ka wakilce ni a rigiman da ake yi din nan yana da fawa a nan kawai on his own ya ce ni din nan da na wakilci shugaban kasa na cire shi daga mukaminsa kamar yadda na cire zoben nan ka je ka wakilce ni sai ka ce ka cire haka ake tuɗe shugaba in la uzalu inda ahli ta bi hadhihi suhula a aqidan ahalus sunna ba a cire shugaba cikin a cikin sauki irin wannan ko sauki irin wannan ko ba haka ba a sayyidina usman me aka nema yi? yan tawayen nan da suka zo suka zaga me suka nema ya yi ya sauka shine abdullahi bin umar ya ce. kada ka tuɓe rigan da Allah Ubangiji ya sanya maka in ka tuɓe ka sunan tawa na baya kenan duk wani dan tawaye in yazo ce mu wane ya sauka ayi ta zanga zanga sai wane ya sauka to ka sunan tawa na baya sai a rika kafa hujja cewa ai sayyidina Usman ya sauka da yan tawaye suka zo wai suka nema ya sauka haka kai shugaba ya sauka fa kaifa yattafiqu rajulani ala azri amilil ta ya za a yi ni da kai kawai wai mu. mun yi ittifaki a cire shugaba kawai hada kalamun gairu sahih a hankalci wannan maganan ba wanda hankali zai karbe ta bane wallazi waqa fi tahkim abunda ya faru a wajen wannan wannan wajen huwa annahuma ittafaqa sun yi ne ala an yabqa aliyun fil kufa aliyu sayyidina ali ya zauna a can kufa da sojojinsa wa huwa khalifatul muslimin a matsayin shi an yadda shi ne khalifatul muslimin wa an yabqa muawiyatu fi shami amiran alaiha shi muawiya ya zauna a siriya a matsayin gwamnan aje a haka dama ai yana so ya sauke shi a menene a matsayin shi na gwamna ne tunda yayi reshuffling menene gwamnatinsa ko to tunda abun zai kawo rigima da zubar da jini sayyidina ali ya hakura ya zauna a matsayin shi na amirul mu'minin wancan kuma a yayi hakuri ya bashi a matsayin gwamnan aje a haka wa an ta tawaqqafa al-harbu bainahuma a kaga a hana faruwan yaki a hana yaki a tsakanin su a ce ga kawai abinda aka cimma abinda suka daidaito a kai kenan قال الرواية الصحيحة التي ذكرنا أبو نأكو وأن الرواية تأكو دا أكا أنبتا ينزو إتشي إنغان تشيا سبو دو هكا وأن أبو با بدا أكو سوسكا تبتر من دا وانشن كسان تقرياتي تبوجي زوكي تمليني kanzo menene daga waye wani jarimi ne ya kitsa ta waye abu mikhnaf ashi'i al-kazzab abu mikhnaf bashi'in nan makaryacin nan shi ya kisa ta ta isa kawai yanzu kwamishina gwamna ya tura kwamishina ka wakilce ne ce na tuɓe gwamna eh kwamishinan nan da kwamishinan can ba ma gwamna ba mu an sun ma tuɓe shugaban ƙasa ba zai ma yiwu ba ne ina fata an gane kuma wai ya wuce maka ma ya ya kai masa yidina ali feedback ga yanda aka yi to tuɓe shi ya za a yi an tuɓe shi maka je ranka dade an tuɓe ka ba fa an baka aiki kawai daga can bai sake ganin ka ba sai ya wuce maka wai sai dai kawai ya zo ya jigun mutane ai an cire ka ina wanda na tura baya nan ya wuce maka san wannan abu ne shirbe ne wasan yara ne to alhamdulillahi wannan shine dai tahtim to shine aka samu a nan ne aka samu khawarij khawarijawa suka fita suka ce sun yi ma Ali Sayyidina Ali tawaye ma sun fita saboda Allah ya ce annafsu bin nafsi ko wanda ya kashe rai a kashe shi sai bai yadda da hukuncin alkur'ani ba sai ya yadda da waɗancan hukuncin Amr bin al-As da kuma abu musa al-ashari su kuma a wajen su waɗannan kafirai ne wa man lam yahkum bi ma anzala Allah fa ulaika humul kafirun nan aka samu khawarij da suka fita ma ya za a yi annafsu bin nafsi ga shi karar Allah ya ce wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba kafuri ne kuma Allah ya ce lalle wanda ya kashe rai a kashe suka isu yi hukuncin alkur'ani suka yadda da magana abu musa al-ash'ari da maganan amru ibn al'as saboda aka su gaba ɗaya ma ba sa kowane bangare kafurai ne makawa to dan ne aka samu khawari daga kharaja ne sun fita sun fita daga yi masa da'a su yi tawaye to nan aka haife irin waɗannan ba yadda da wannan hukuncin ba to wannan shine abun da ya faru a yakin menene yakin safin safin safin ina waje ne kusa da kogin furat can wajen su falastin su abin nan furat to a takaice daga cikin manya-manya yakukuka da suka faru a zorin sayidina ali kenan mun faɗe su yanzu sai ma'arakatun naharawan wanda za mu yi shi in Allah ya raya mu a gobe kenan za mu fara yakin naharawan naharawan ina fata an gane ko ta wannan shi ne Yeah.